Saka mai wuya. Sunana Abubakar Umar Sahabi ni shawarar da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnan jihar Neja Dr. Abubakar sali Bello da mukarraban shi musamman akan abin da ya shafi in insecurity matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare jinin nan jama'a da dukiyoyinsu ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin barno ta yi shi gwamna ya tsayu na barno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajin tanin mutane a ɗauki kuma mataki akan wannan. Sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. A gaskiya yanayin da muke ciki a wannan ƙasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro. shawara ta da ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lahiyar mutane da kwanciyar hankalin su kuma wallahi in ba su ba Allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su ne suka yi kuma ranar tashin kiyama ne suka yi za su gaya mu Allah jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadu mai da ku a shirin wannan tsaka wuya a makon jiya ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnati a kan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa dukkan su yan jam'iyyar ɗaya ce ta APC inda shi gwamna Abubakar Sani Bello ɗaya yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar Neja ba ta taimaka mata a yakin da take yi da yan ta'adda da ke kai mata hare-hare har abin da ya kai ga yan Boko Haram suka tada tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar Neja din. To yau za mu kama muku ci gaba wannan ma'aurar da ake fafatawa tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Mutane sakataren gwamnatin ita jihar Niger din. Muhawarar dai Mustapha Nasir ba tsari wakilin mu nan ne ya mana ita kuma gashi da ci ta. Mutane wayanda ke ba in naja ba suna kawo nasu shawarwari suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwari da gwamna to bai tsammanin wai sai an tuntuɓi mutane a eh, national assembly kafin a ce wai sai yi kuma sun mai gama zama na su abin gaba kuma maganar da yake yi cewa nan an yi ta kasafin kudi mm. a kasafin kuɗi an shi abuja mu da muke cikin naija mu gani a kasa kuma shi ne ya fi cewa na karkara da kuma abin da ke abin da ke cewa shi da ana maganar tsaro ne wanda yake ni muna yaba mai girma shugaban kasa a alhaji muhammad buhari mai girma gwamnan mu yana saduwa da shi yana mutunta shi akan aikin da yake da kuma da ba naja amma akwai waɗansu abubuwa kila ya kamata aka ba wannan hakin su yan wayan abubuwa kila ba ta kai masa kila bayanai cikakke abin da ke aka ke kasa na'am to amma tambaya Uganda ya sa abin da ke faruwa a kafa wanda yake gwamnati na jihar Niger a kokarin take ta ta yi maganin wa'in abubuwa din. Na ba jin ba shari'a a kan a kan ba da ba shi ba an ba babu tallafi a ba wannan ba ce ba tallafi an ce ba an ce ba wani tallafi da gwamnatin tarayya a yi magana ba wani ba jihar Ba wai an ce tallafi na musamman ake magana. idan baka sani ba idan hmm. idan wannan rula bai sani ba hmm. yau sojojin da ake kawo mana da yan sandan da suke aiki a cikin jihar Niger suna nan dama amma yawanci kula da su waye ke yi a ah, to ai na so wannan wannan haka wannan haka wannan haka hujja aka ce haka a bar gwamnatin tarayya ta ta kula da sojojin nan ba an wasu ba amma gwamnatin tarayya a ku ta ake ci gaban jihar ake saboda haka da ya haka yake idan kuma mutane suna so su zo su su tabbatar da shi su zo mana na'am ya zafi bari kwana abin da ke kwana na ji da kuma ba ba ko ko ko na ji da aisha ta sai ka saurara ayi wannan ya zafi bari bari an ce wani sojoji ne san ba ta ba sojoji kace sojoji gwamnatin tarayya take kula da sojoji wani tallafi ku a jihar ne da kai domin taimaka mu irin zanzan tsaro na farko idan aka ce komai da komai an bar wa gwamnatin tarayya a ce ita ba ta yi ina amfanin gwamnatin jihar Niger ai muna gani a da Kaduna akwai akwai akwai akwai jihar da ita kadai ta fito ta da ƙorafi da da tarayya take sukar cikin wata cikin Muhammadu Buhari da cewa ba a taimaka mata wannan tsaro ko ina ne ana yin shi a Zamfara ana yin shi a Kaduna ana yin shi a Sokoto ana yin shi a Maiduguri amma ke ke da rana daya ba mu taɓa jin wata da ta ce gwamnatin tarayya ba ta taimaka mata ba sai kotu ta Amurka a nan ne na ce ni ban yadda da wannan ba kuma kamar da na ce ka ce wai a matsayin mu ai mu mutu gaban a kai ɗan majalisar tarayya a local government babu wani agaji da da gwamnati ta zai ta sojoji an kawo sojoji daga zuma bara mu kai magana daga abu Abuja ta sojojin nan suka zo suka kai muka suka ko suka kora na farko da na biyu ita gwamnatin jihar Niger a matsayin ta na gwamnati wani tallafi take ba wani gudunmawa take ba jami'an tsaro na jihar Niger da sojoji da 'yan sanda domin ganin cewa sun hada da wanda gwamnatin tarayya take ba su amma kullum ba da kashi a ce su zo ya mutu ba da kuwa ya ne mutu ka da kuwa dole mu yanda ba dan wannan wannan wannan dan idan mu fara ta rabu ba mu ya wannan rabu ba mu da rabu ni ina na ina na bari kana yawa bi basun da kuma kokarin da gwamnati ma da take yi akan maganar tsaro. Gaskiya ne amma maganar da take yi ya ma jama'a ai wannan idan da a ta fito tana sukar gwamnatin tarayya ba. Da ta fito ta ce gwamnatin tarayya ba ta za mata ba. Mu sani. Lare. Lare. Lare. masu kayi magana kuma yawa SSD SSD ga ga dada ku bari mu ku bari ku bari mu abin daki daki sai ka ga jama'a za ku fahimta yi da tsaro. son da Na'am. A kowane wata mun san abin da muke ba jami'an tsaro, sojoji, 'yan sanda, civil defense, da sauransu kowane wata na biyu mun san abin da yake idan za ka yi maganar vigilance wato yan banga na jace tana cikin na farko da muka tsara maganar vigilance kuma da yake a kowane lokacin gama muna da su waye ke daukar nauyin su muke daukar nauyin su na uku duk wani abin da kake gani ka je ka je ka yi bincike ya idan aka kawo mana turanci ko aka kawo mana police cikin Niger wanda yake za su ci gaba da aikin da ya kamata su yi waye ke ɗauka nauyin su mun ce koyon masauki mun ce ba irin a gudan a da sauransu sannan kuma ana maganar kayayyakin aiki ka ka bincika shi da gwamnati na gasi ah, a kan tabbatar da cewa kan amfani da sayo kayayyakin aiki wanda zai to korafin ne ake yi to korafin ne ake yi da da tarayya korafin ne ake yi da gwamnatin tarayya ina son wani ne ko ne gwamnatin tarayya kuke nuna da gwamnatin tarayya kuke kuma akwai duk wannan abin da suke ganin an yi ai wannan magana da gwamnati ya yi ya yi shi ya cewa a kan wannan abin da ya faru a shawar makajar da wuya eh. kuma yana tabbatar mata cewa tun wani lokaci da ta kori shi ya zo ya kwan gida shi ya kwan shi da sauransu suna yake ba su abinci suna yake ci su. yawa ya ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan zai ba su mu kashe mu jama'a a ba su sha a ba a su hanyar. To to kwalafi menene na kwalafi saboda menene na gona ya fito yana kwalafi game da shugaban Muhammadu Buhari. Goyon baya shi ne kwalafi menene goyon baya ya samu na matsar na na Wajen goyon baya na. samu goyon baya. Wajen goyon baya. A yanzu da kai wasu Kada a za a yi magana na gaskiya wani yan goyon baya da shugaban kasa ke a jihar Neja. Tabbacin ya tashi a kan majalisa ya magana maganar tsaron na ajiyar Neja. Amma na sanato yana yi a yi, wadansu suna yi. Na'am, suke su sun san abin da ke ciki, sun san haɗa da sauran domin tabbatar cewa an ba an ba an ba an an ba an ba an ba an ta taimakon ne aka nema kuma ya ce wai Buhari shi ne ta eh, ku malamai to a nan za mu ja a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku yan Allah da a rana wace yau za mu ji shin gwamnatin tarayya tana taimakawa maka jihar Niger dangane da yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da ƙauyukan da ake tawa hari sannan shi dan majalisar dokoki gado ya ce shi yana ma shakka cewa akwai boko haram cikin jihar Niger din domin a cewarsa ta bakin gwamnan jihar Niger ne kawai aka ta wannan magana din kuma shin da yake zance boko haram ta zo jihar Niger ta kusanci Abuja kenan sai yaya to sai a dakace mu a ci gaban wannan mu'ara, in Allah ya kama rana wace yau yanzu kan a madadin wanda kuka ji wato shi wani rubu abokan lado su da ja da majalisar dokokin tarayya abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar neja ɗan alhaji ahmad ibrahim adani sannan da shi nasiru wato mustapha nasiru ba tare muke nan da ya shirya mana muhawara din haɗe da Grace da Audu da ta haɗa ta, Adi Mustapha Sakunan ki muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya.